A cewar wani ganau da ke garin na Kadarko, Pimzim Donchak, lamarin ya auku ne da safiyar jiya Asabar. Jiya dai da safe irin around ten haka wasu sojoji suka zo daga ta hanyar wasai. kan cewa wani wai akwai wasu bad boys daga ta nan sun shiga karaba sun kashe musu sojoji guda shida. To an ce musu sarki baya nan sai suka koma ta hanyar wasai sun zo sun fara kakkashe mutane a cikin an gudu suka kashe wanda suka yi a kashe suka kone gidaje abin da ya faru kenan eh amma kun iya gane ko mutane nawa suka kashe eh for now dai mu recording about 23 wanda muka recording amma media ko wasu a dan daji dajin da bamu yi a sani ba amma wanda mun sani yanzu mutane 23 ne to gidaje fa a gidaje kan ai ba za a iya yin lissafi ba don gidaje na da yawa aka koko amma to yanzu wani halin mutane suke ciki kada kudin ana rashin ruwa kuma su bohos da ina ba mutane ruwa sun babata su goma ne sun kone gidaje to sai dai wanda suka zo daga lantan da safe na shine sun rike ruwa suna ba mutane ko yawancin mataye sun riga sun fita ba akwai maza dai kadan kadan a gari to amma ina gaskiyan cewa an kone gidan shi basarake eh, lot den gaskiya ne yanzu ma na kusa da gidan ne ma yanzu wuta na na ci a wurin don akwai hasi a cikin gidan Kakakin rundunar sojojin wanzar da tsaro a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha, ya ce tun a makon da ya shige ne mahara da suke zaton suna fitowa daga wasu ƙauyukan karamar hukumar ta wase ne suke zargi da kashe jami'an tsaron. Oktoba ana kai daban-daban da suke can tare da. da wanda suka sa wannan harin nan da suka kai kade har suka kashe sojoji guda shida sojoji nan da suka kashe su suka kwasile idanunsu suka yanka su suka sassara su dai duka da suka da su sojoji guda hudu kuma har ila yau har yanzu ba zan jikin su ba ba zan kun da suka shi ba ba kwanu makamin su ba wato saka sojoji guda goma. Tun eh, ranar nan da wani abu ya faru wa 2028 eh, sojoji daga Taraba suna bibiyo da FCF suna bibiyo muna biyan yadi daji zuwa ta zuwa a samu wanda suke wannan mummunan hari da igiyoyi ga mutane suna yankan mutane yankan mata yankan yara aka zo dai aka sami a wani kauye dai da aka da sun ga sun da mutanen ma har ila jiya aka sami su wajen yamma kuma har ina ana sa operation tare da su a wurin. Ina gaskiya cewa sojoji sun je sun kashe mutane sun kokona gidaje a wadata da ku. Ba gaskiya wannan magana sojojin mu muna na muna kawo ba mutane tsaro muna yi su rakiya su je gonar su su je kiwon su plenty ne da wannan aikin da muke yi har ina yau muna kan yi shi ba wani gaskiya cewa sojoji sun kai hari sun kashe mutane ko sun kai da kai a'a. amma kun san cewa an kashe mutane jiya a wurin kuma kun yi bincike ku gane ko su waye suka kashe mutane da kona gidaje. Kuka dai binciken na ba sa mun gane wannan session da ake yi suka da za su ne ya faru a Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.